وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadan daya a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau hudu ga watan Zulqa'da hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 kuma shi ya zo daidai da 28 ga watan bakwai miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wadda muna cikin tafsirin suratul baqara kuma wannan shine darasinmu majalisinmu na 110 cikin tafsirin wannan sura a inda za mu tashi akan aya ta 170 da saba'in. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون الله سبحانه وتعالى Ya ce, wa idza da lahum tabi'u ma an zala Allah qalu na tabi'u ma an alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la na, shay'an wa la yahtadun Allah ce idan aka ce da su ku bi abinda Allah ya saukar sai su ce a'a za dai mu bi abinda muka samu iyayenmu a kansa Awa, awalau kana aba'uhum la na, shay'an wa la yahtadun yanzu ko da iyayen nasu ba sa hankaltar komai kuma ba sa shiriwa a wannan aya ubangiji subhanahu wataala bayan a baya can yayi magana akan cewa mushrikai waɗanda suka kaucewa hanyar Allah subhanahu wataala sun bi hanyoyin shaidan da ubangiji subhanahu wataala ishara zuwa ga haka da faɗarsa wala tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin kada ku bi hanyoyin shaidan lalle shaidan gare ku makiyi ne mabayyani bayan ubangiji subhanahu wataala yayi ishara zuwa ga cewa su mushrikai sun bar hanyar Allah suna bin hanyoyin shaidan to a wannan aya kuma su ubangiji subhanahu wataala ya so ya ƙara fito da wato da irin munin halin da mushrikai suke kai ya tabbatar da cewa eh lalle hanyoyin shaidan din suke bi ba hanyoyin Allah ba domin sun haramta wa abin abinda Allah subhanahu wata'ala ya halatta musu ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya bujuro da batun wasu da wasu ga kiran Allah subhanahu wata'ala da banzansa da yadda suke kaucewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar suke abin abinda suka samu iyayensu a kai suke kin karɓar kira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu ba tare da wata hujja ba sun ba yadda su tsaya su yi tunani a kan abin da annabi sallallahu alaihi yake gaya musu na gaskiya Allah ta wa idza qila lahum wannan zamirin hum yana komawa zuwa ga mushrikai duk da cewa akwai cikin malamai wanda suka ce yana komawa zuwa ga ahlul kitabi kamar ibnu jarir al-qabari yana cewa idza qila lahum wannan zamirin yana komawa ne zuwa ga ahlul kitabi saboda a surar ana ta maganar ahlul kitabi ne to amma magana mafi inganci shine wannan zamirin yana komawa zuwa ga maganar da Allah subhanahu wataala ya ayar da inda Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhan nasu kulu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wadannan da ake nufi da ya ayyuhan nas din sune wa idza qila lahum ayyuhan nas kira zuwa ga wadanda suke mushrikai cewa su tsaya su ci abin da Allah subhanahu wataala ya halatta musu kada su wuce gona da iri su halatta wa kansu abinda Allah bai halatta musu ba ko su haramta wa kansu abinda Allah ya haramta musu su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a can baya wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah su ne waɗannan dai waɗanda suka riki wasu suna bautar su suna san su kamar san Allah amma waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ce wa yaral ladina zalamu ila yarawna al'azab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul azab waɗannan dai su ne Allah subhanahu wataala ya kira a azzalimai to kuma su ne ɗin da ubangiji yake magana a yanzu a kansu cewa idan aka ce da su su zo su bi abin da Allah ya saukar ka waɗannan ba su ake ba yahudawa ake magana ba aina cikin maganar yahudawa amma Allah subhanahu wataala ya kawo maganar mushrikai saboda mushrikai din nan kusan sun wato sun kasance suna suna fada da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yahudawa suka kasance suna fada da da'awarsa Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu idan aka ce ku bi abinda Allah ya saukar abinda Allah ya saukar anan shine wahayin da Allah subhanahu wataala ya yi wa annabinsa wahayin da Allah ya yi wa annabi ya kunshi alkur'ani ya kunshi sunnarsa dukkaninsu wahayi ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa kaga su ne abinda ake nufi da ma anzalallah kira ne zuwa ga abin alkur'ani da sunna alkitabu wa sunna yayin da aka kira wasu cewa su bi abinda Allah ya saukar wato su bi alkur'ani su bi kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su karbi kiran annabi sallallahu alaihi wasallam su yi masa da'a qalu sai su ce bal a'a ba za su yi ba nattabi'u ma ittabi'u ma qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana sai ce a'a za dai mu bi abinda muka samu iyayenmu akan sa za mu bi abinda muka samu iyayenmu akan sa na al'amuran shirka na bauta mu wani ba Allah ba kamar yadda suke cewa inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun dai samu iyayenmu akan wani addini umma adan anarfin albilla akan wata hanya mu kuma za mu bi diddigin wato inda suka bi za mu koyi da su abinda suka samu mafi girman abinda suka samu iyayensu akai shine bautar wani ba Allah ba shine bautar gumaka shine Allah subhanahu wataala ya bar musu da martani cewa awalau kana aba'uhum la ya'kuluna shay'an wa la yahtadu yanzu sun yadda su bi iyayensu su yi riko da abinda iyayensu suke kai su bar abinda Allah ya saukar su bar kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da kuwa iyayen nasu la ya nuna shay'a ba sa fahimtar komai na addinin Allah ba sa fahimtar farilla ba sa fahimtar sunna ba sa fahimtar hani da umarni na Allah ba su fahimci komai daga wannan ba duk da haka sun yadda za su bi hanyar da waɗannan iyayen nasu suka bi duk da haka za su yi koyi da su a cikin ayyukan da suke yi wala ya nuna kuma ba sa shiriwa ai la ya nuna ila shai. ba sa shiruwa zuwa ga komai babu wata shiriya da suke rike da ita ballantana har a yi koyi da su ana yin koyi ne da wanda yake yake rike da wata shiriya ga wanda yake kan hanya ta gaskiya ga wanda yake kan hanya mai kakkiya ga wanda ya hau turbar da za ta tseren da shi wanda shi ake koyi da shi amma ba a koyi da wanda ayyukansa ba su da kyau ba a koyi ga wanda ya hau kan hanyar da za ta kai shi zuwa ga halaka ba a cewa za a bi bayansa to ku dan ne za ku bayan waɗanda ba su san komai na addinin Allah ba ba su san abin da Allah ya wajabta ba ba su san abin da Allah ya hana ba ba su san umarnin Allah ba ta ya za ku bi su kuma ba su da wani abu na shirya ballantana ku ce kun yi koyi da su ne a cikin wannan shirya a gurare da dama Allah subhanahu wataala ya soki irin wannan koyin wato bin wani a makance ba tare da an san dalilinsa ba wanda shi ne ake kira at-taqlid A taqlilul a'ma tun ya sa wani a gaba yana bin sa duk da bai san dalilin da ya sa wannan yake yake bin wannan hanyar ba amma shi ne ce kawai tun da dai wani ne kawai zan bi shi Allah subhanahu wataala a wani guri yana cewa idan qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana idan aka ce da su su bi abinda Allah ya saukar sai ne za mu bi abin da muka samu iyayen mu a kansu Allah ya mayar musu da martani cewa a lauka da shaytan ya du'uhum ila azabis sa'ir za su bi iyayen nasu ko da shaidan ne yake kiran iyayen nasu zuwa ga wuta su kuma sun bi shaidan? to za su bi su su ma su tafi wuta tare da su ne haka nan Allah subhanahu wataala cikin suratul zukhruf yake cewa bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun sun ce dai kawai mun samu iyayenmu akan wata hanya akan wani addini kuma mu muna bin diddigen su ne muna koyi da su wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun qala awalaw awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun Allah subhanahu wa ta'ala yace bal ba haka abin yake ba abinda dai suka faɗa shine inna wajadna a ala umma mun samu iyayenmu ne akan wata hanya akan wani addini saboda haka mu muna bin su ne sau da kafa muna koyi da su wa inna ala atharihim muhtadun muna bin diddigen su ne muna koyi da su sau da kafa Allah ce to haka nan al'amarin yake kamar yadda suke faɗa din nan haka abin ya kasance tun da ma can cikin al'ummomin da suka gabata ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir babu wani manzo da ya taɓa zuwa ga wata alƙarya ko ga mutanen wata alƙarya ya kira wasu zuwa ga gaskiya ya ce su zo su bi Allah su bi shi za su samu shirya shiriya za su samu kubuta illa qala mutrafuha sai masu jin daɗi waɗanda suke da faɗa a ji, masu ruwa da tsaki a cikin wannan gari sai sun fito in yi fito na fito da shi sun ce ina wajen na aba ana ala mu dai mun samu iyayenmu akan wannan hanya sauraka abinda muka bude ido akan sa kenan abinda muka saba da shi kenan ba za mu yarda mu karbi wani sabon addini ba ko sabon wato sabon fahimta wa inna ala afarihim muqtadun kuma mu bisa digadigan su muke koyi sauraka mu muna kansu Allah ya bayar musu da martani cewa qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum ko da na zo muku da abin da ya fi abin da kuka samu iyayenku a kansa shiriya wato ko da na zo muku da shiriyar da ta fi wacce iyayenku suke kai a nan akwai sauka wato zuwa ga wani mataki na abokin musuma sai ce awala tukun bai ahda kamar ma ga ɗauka ma iyayen naku shiriya suke kai to idan na zo muku da shiriyar da ta fi ta iyayenku sai ku ce ba za ku karɓa ba a harkar rayuwa ta duniya in kuna kuna kuna wato kan wani tsari na rayuwa na kasuwanci ko na zamantakewa ko na gine-gine ko na abin hawa sai aka kawo sabon yayi wanda kuma ciki akwai amfani ya fi wanda kuke amfani da shi da sai ku ce ku ba za ku bar naku ba sai ku cika da rike wannan akwai hankali a cikin nan a cikin harkar rayuwar ku kun yarda cewa duk sanda kuke amfani da wani abu sai wani wanda ya fi shi amfani ya bayyana ya fi shi saukin sarrafawa ya bayyana ba kuna saki ku kama wancan saboda mai saboda ya fi maku amfani to kaddara iyayen naku akan shirya suke sai wata shirya da ta fita iyayen ku ta zo sai ku ce ba za ku saki wancan ba za ku ci gaba da rike ta awala wajitukum bi ahda mimma wajadtum alaiha aba'akum to babu wata hujja da za su faɗa illa kawai su ce fa mu ba fa za mu yadda ba qalu inna bima ursiltu bihi kafir ce mu dai kawai mun kafirce abin da aka aiko muku da shi ko da hujja ko ba hujja ko naku ya fi zama shari'a ko na bukata ne mu dai ba za mu ba abin da muke kai ba wani aya kamar yadda alusi cikin tafsirin sarufin ba'ani yake fada cewa wani aya tana nuna wato hani tana nuna hani ga waɗanda za su ga wani ya riƙe wata fahimta tare da cewa yana da ikon da zai yi nazari ya yi bincike an san mutane iri-iri ne akwai wanda allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama ta ya iya bincike domin ya tabbatar da abin da ya ji ko ya karanta ko aka gaya masa ko ya samu ana yi daidai da ko ba daidai ba saboda yana da ilimin da zai duba ya iya ganewa ya fahimta akwai wanda ubangiji subhanahu wataala bai hore masa wannan ba to wanda Allah ya hore masa ahliya ta naba yana da dama ya duba ya gane ya yi bincike ya dubi hujjojin duka bangarori biyu idan sakani aka yi sai ya ce shi ba zai dubi kowace irin hujja ba shi kawai a bashi akan abin da ya taso a kai kawai duk wata magana da za a zo da ita ba zai saurare ta ba to wanda yana cikin haɗari. wanda yana cikin kuma irin waɗannan ayoyin duk za su iya hawa kansa su kwankwace shi saboda mai saboda shi ma su ma abin da ya halakar da su kenan dalilai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zo da su masu yawa amma suka rufe idan su suka ce ba za su kalli waɗannan dalilai ba haka su dai abinda suka tashi a kansa su za su yi sawa'un gaskiya ne ko ba gaskiya ba su dai wannan da suka tashi a kansu ne gaskiya to shine al-alusi yake cewa a wannan aya akwai dalilun alal mad'i min at-taqlid liman qadira ala an wanda yake da ikon yin nazari da bincike da auna dalilai da auna hujjoji to bai halatta gare shi yayi wato irin wannan ra'ayar rikau ba saboda haka yake cewa wa amma tiba'ul ghairi fi ad ba'da al-ilmi bi dalilin ma innahu mulhaqun fattiba'u fattiba'un fil ta lima anzalallah innahu alhaq amma mutumin da ya bi wani akan wani abin da yake ga wato abin da yake da dalili yake da hujja ya tabbata gaskiya ne mutum ya bi wannan to wannan fil haqiqa yana bin abin da Allah ya saukar ne ba yana bin wani bane idan za ka bi wani saboda hujjarsa saboda dalilinsa saboda aya da hadisi ingantacce da ya baka wannan baya daga cikin bin wani bisa ta dalili wannan yana daga cikin bin abin da Allah ya saukar kuma Allah subhanahu wataala daman ne ya ba da umarni fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba ku tambayi wanda suka sani in har ba ku sani ba don haka ubangiji subhanahu wataala ya farlanta maka ka yi bincike ka tambayi waɗanda suka sani malamai suka ce kowa ma akwai gwargwadon hadin da aka dora masa malamai an dora musu dama an tsora musu nauyin su ijtihadi su auna dalilai don su tantance wanda yake gaskiya wanda yake daidai su bi su bar wanda yake kuskure ko bata to haka nan su ma mabiya an dora musu alhakin su yi bincike su gano wane ne ya cancanci su tambaya domin da aka ce ka tambaya ba to aka tambayi kowa ba to aka yi fasalu ahlal dhikri ahalar zikiri su ne ahalar kitabi wa suna, waɗanda suke riƙe da kitabi wa suna su ne ahalar zikiri alƙur'ani ina na nahnu na zallar zikira wa ina lahu lahafi sauraka alƙur'ani shi ne zikirin da ake nufi ana ba wai ana nufin kaje ka tambaye wasu masu tsalle da wasu ce ahalar zikiri ba wanda ake nufi ba ahalar zikiri ahalar ƙur'ani wanda za su karanta alƙur'ani su karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wadannan sun ahlul zikri to kaga ashe da aka ce ka je ka tambayi wani da baka sani ba ba a bar maka abin haka nan ka tambayi kowa ba za ka yi iya ijtihadin ka kai ma bisa kwakwalwa da hankali da fahimta gwargwadon fahimta da Allah ya hore maka ka iya fahimtar cewa to wani ina da kyakkyawan tsammani bisa dukkan alamu da na gani yana cikin ahlul zikri bari in tambaye shi idan kai abin ido rufa kawai kai kokarin ka kawai ya za a halatta maka abin da zuciyarka take so saboda haka kowa ma za ka kwankwasa watakila ka kula cewa akwai wani taɓar gaza, da shi dai in aka tambaye shi kawai halal ne halal halal saboda haka kace ai shi ma an ce a tambaye malamai saboda haka ni ma shi ma malami ne bari in tambaye shi ba don wani abu bane ya halatta maka to wannan ka bar abin da aka dora maka kai ma na ijtihadi shine yi bincike ka tabbatar wannan nan min ahlal zikri in baya cikin ahlal zikri to bai halatta ka tambaye ka tambaye shi ba sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa masalul ladina kafaru kuma misalin waɗanda suka kafirta ka masalin ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa kamar misalin wanda yake daga sautin sani ga wanda baya jin komai illa du'a'an sai kira wani da'an ko sowa summun bukmun umrun da ya filo. su kurame ne bai baye ne makafi ne kuma ba sa hankalta nan ubangiji subhanahu wataala bayan ya faɗi ya yi magana kan kafirai Waɗanda idan aka umarce su su bi abinda Allah subhanahu wataala ya saukar sai su bijire su yi tutu su ce za su bi abinda suka samu iyayensu a kai na ƙarya abinda suka taso suka yi wayo a kansa su yarda su kalli abinda aka gaya musu kallo na tsanaki su karanta shi karatu na tanutu su ce su ba za su saurari gaskiya ba za su rufe kundansu za su rufe idansu ba za su kalla ba to sai anan ubangiji subhanahu wataala yake faɗar wani hali na kafiri wajen yadda yake bin iyayensa ido rufe ko yake bin na gaba da shi ido rufe akan bata akan barna ba tare da hujja ba tare da dalili ba sai ubangiji subhanahu wataala ya kwatanta shi da dabba wato Allah yana cewa shi wannan mutum ya sauko da kansa daga mataki na dan adam da Allah subhanahu wataala ya halince shi a kai. ya dawo da kansa mataki na dabba sauraka shi misalin sa kamar dabba ne shine ubangiji subhanahu wataala ce wa masalul ladina kafaru misalin waɗannan da suka kafirta waɗanda ake kiransu su zo su karɓi gaskiya su bi annabi sallallahu alaihi wasallam su yadda da alqur'ani suke bijirewa suna cewa su za su tsaya akan abin da suka gada iyaye da kakanni Allah ce misalin su kamar sani da zai yanku bi ma la yasma kamar wanda yake daga miryar sani yana kiran wanda baya jin komai illa du'a sai dai kiran da ake masa yana jin kiran amma baya fahimtar komai yana jin ihu yana jin sauti yana tashi amma bai fahimci me ake nufi da wannan sautin ba anan Allah subhanahu wataala yana kwatanta halin kafirai da yanayin da suke ciki lokacin da annabi yake kiran su zuwa ga alqur'ani yake kiran su zuwa ga musulunci yana kwatanta su da dabbobi lokacin da mai kiwo yake daga miryarsa yana kiransu ko yake daga miryarsa yana musu tsawa babu abinda waɗannan kafiran suke fahimta daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake kira su zuwa ga gaskiya sai dai kawai suna fahimtar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su ne su bar abinda suke kai amma abinda yake faɗa na hujjoji da dalilai sun ki tsayawa su yi tunani a kansu sun ki tsayawa su fahimce su fahimta ta gaskiya sun ki tsayawa su fahimci ingancin addinin annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar annabcinsa saboda haka anan tashbihi ne kwatance ne ubangiji subhanahu wataala yayi wanda wannan tashbihi ya kunshi akwai da'in akwai mad'uun akwai da'awa akwai faham akwai iraq akwai tasmim duk a cikin wannan kwatance ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban daban-daban akwai bai kira akwai wanda ake kira akwai ita kansa kiran akwai kuma fahimtar wannan kiran akwai kuma bijire masa akwai kuma dagewa akan wani abu duk a cikin wannan kwatance akwai mai kira akwai wanda ake kira akwai ita kanta kiran da ake yi sannan kuma akwai fahimtar wannan kiran da ake yi akwai bijire ma wannan kiran akwai kuma dagewa akan wata banna da zai kamathal alladhi yan'iqu bima ya yasma'u illa du'aan wa nidaa abinda dai ake nufi anan shine tashbihu halatul kuffar ana kwatanta su ne ana kwatanta da'awar annabi sallallahu alaihi wa gare shi kafirai suna da yanayi guda biyu da suke ciki akwai yanayin al'irad an da'il islam yadda suke bijirewa shi mai kira zuwa ga musulunci wani wani yanayi ne da kafirai suke kansa mai kira yana kiransu zuwa ga musulunci suna bijire masa akwai yanayi na biyu shi ne al'itbal ala ibadatul al'islam au al'itbalu ala makana alaihi aba'u da yadda suka fuskanci abinda wato suka tsaya akan abinda iyayensu suke kai ko suka tsaya akan bautar gunki akwai bijirewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kiransa akwai kuma nufar wannan abu da suke kai na bautar wani ba Allah to wannan aya ta kunshi waɗannan halatai din a can baya Allah subhanahu wataala ya faɗi wa idza qila lahum tabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u alayhi aba'ana kaga wannan halatul i'rad ana kiransu su zo su bi a tabi sallallahu alaihi wasallam suna bautsewa suna wato fandarewa suna yin tutsu suna cewa su za su bi abin da iyayensu suke kai mafi girman abin da iyayensu suke kai na addini shine bautar wani ba Allah ba saboda ka wannan ayar ka masalul ladina kafaru wa masalul ladina kafaru ka masalul ladzi yan'iqu bima la yasma'u ta kunshi waccan hala ta farko wancan yanayi na farko yanayin bijirewa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama da kafewa akan abin da iyayensu suke kai saboda haka anan halinsu sai Allah ya kwatanta shi da dabbobi halin wato dabbobi wajen yadda suke fuskantar gumakansu da halin wanda yake kiran dabbobi wato makiyayin da yake kiran dabbobinsa su zo alghanam tasma'u du'a dabbobi na jin kiran suna jin sautin kiran da ake musu suna jin sowar da ake musu tsawar da ake musu <clears throat> yayin da za su yi wani abu makiyayi ya daka musu wata tsawa suna jin wannan amma ba sa gane abin da shi mai wannan makiyayin yake magana da shi abin da duk yake furtawa ba za su fahimci wannan ba amma dai suna jin wannan sauti to haka nan al-mushrikun suna jin dalilan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke karanta musu amma ba sa fahimta suna ji amma ba sa fahimtar abin da yake gaya musu hakanan kwatancen zai iya daukan ma'anar tashbihul asnam wato kwatanta gumakan su lokacin da suke kiran gumakan da lokacin da makiyayi yake sowa yana kiran dabbobi an sani cewa al'asma al'asnamu la tasma'u dabbobi ba sa abin da gumaka ba sa ji don haka waɗanda za su je suna kiransu suna neman taimako a wajensu ba sa fahimtar komai daga wajensu kamar yadda dabbobi ba sa fahimtar komai daga wannan makiyayi da yake kiransu ibn al-qayyim alaihi rahmatullahi a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in yana kawo misalai da suke cikin alqur'ani ya kawo wannan misali sai yake cewa wannan misali yake cewa tadammana na'iqan wal man'uqa wa na'iqan shine musawwitan bil ghanam wa ghayriha wa man'uqan bihi wa hiya ad-dawa' ya kunshi akwai mai sautin mai daga shi ne makiyayin sannan kuma akwai dabbobin da su ake daga Ya ce to wasu malamai sun ce adda'iqu kudin nan shine adda'i lissanin mai zuwa ya sa gunki a gaba yana shi ne allazi rai kudin sannan a sanar ɗin shi ne al-man'uqu bihi ne wanda ake kira shi ne wanda ake wa sauti wato ya ce kamar halin mai kiran gumaka yana bauta su kamar wanda zai rika kiran abin da baya jin sani ce to wannan kauli ne na wata jama'a daga cikin malaman tafsiri kamar zaid ibn abdurrahman afwan abdurrahman ibn zaid da waninsa to amma zamakhshari a cikin al-kashaf ya kawo iskari akan wannan fasara wato a ce kwatancen da ake kwatancen kafirai da abin da suke kira gumaka alladhi yanqu ya zama kafiri yake yi bima la a zama gunki ake nufi yace akwai iskali saboda ai Allah cewa illa du'a'an wani da shi wancan da ake kira ai shi yana jin wani abu shine yana jin kiran yana jin suwa su kuma gumaka ai ba sa jin komai tunda su su su, su wato abin jamadat ne ba sa jin komai ba kamar dabba ko tana da rai saboda an mata tsawa za ta iya tsayawa in an mata tsawa za ta tafi saboda haka akwai wani abu na ji da take da shi na abin da ake kiranta amma waɗannan kuma ka ai ba sa ji saboda haka sai yake ganin akwai iskali bisa ga wannan fassara to shine malamai suke kokarin su ba da ansa bisa ga wannan iskali da ya kawo a na farko wasu suka ce illa din za'ida ce to kamar sanin da zai yi ko bi ma la yasma'u illa du'a suka ce illa din za'ida ce kamar a ce بما لا يسمع الا دعاء بما لا يسمع دعاء wa nida'a wato kamar wanda baya jin kira baya jin sowa illa din ta zama ƙari ce ba ba ta da ma'ana to wannan wannan fahimtar kuma wannan wajihin kuskure ne domin babu wani abu a cikin alkur'ani da za a ce ba shi da ma'ana sannan kuma illa ba a ziyadarta a ka'idar magana ba a kawo illa kawai ta zama ƙari ce sauraka dole tana da ma'ana ka wannan wajihin yana da rauni wasu malamai suka ce tashbe huna a fi mutlakin du'a lafi a khususiyat ana magana ne akan kiran ba ana magana akan shi wanda ake kiran ya yake ba wato da wanda yake kafiri yana bautar gumaka da wanda yake kiran dabba yake mata magana dukkaninsu sun yi tarayya akan cewa suna kiran wani abin da baya fahimtar wannan abin da suke cewa sauraka ba wa ake kira ake nuna ake magana ba wa me shi mai kiran ake magana a kansa? to aljawabu salif sa ta uku ita ce wacce ta fi ƙarfi cewa abin da ake nufi misalin waɗannan yadda suke bautar gumakansu wacce ba sa fahimtar abin da suke nema a wajensu to ka matsalin na'iƙi ne bi ganami ne kamar wanda yake daga sauti yana kiran dabbobinsa fala yantafi'u min na'iqihi bi shay'in ghayra annahu huwa fi du'a'in wa ba abinda wannan dabba take fahimta take amfana daga wannan mai kiran nata sai dai wannan kiran da wannan tsuwar kawai amma babu abinda take amfana da shi to haka nan mushriki laysa lahu min du'a'ihi wa ibadatihi illa al'ana wannan addu'ar da wahalar da yake ba wato da ibadar da yake da addu'ar da yake babu abin da zai amfana da shi sai wahala wahalar kawai ita za zai amfana da ita wasu ka ce ma'anar ayar wa matsalin da zina kafaru kalba ha'imin latila tafka misalin kafirai kamar misalin dabbobi ne da ba sa fahimtar komai daga abin da makiyayi yake gaya musu illa wannan kiran da yake musu farra'i huwa da'il kuffar haka anan makiyayi ana nufin wanda yake yi wa kafirai wa'azi wal kuffaru humul baha'imul mad'uqu laha kafiran kuma su ne dabbobin da ake kira Sai ba waihi mai littafin alkitab yake cewa ma'anar ayar shine wa masaluka ya muhammad wa masalul ladina kafaru ka masalin na'iqi wal mal'uqi bihi misalin ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam da misalin waɗanda suka kafirta kamar misalin mai daga murya ne ga dabba da kuma ita dabba da ake daga da ake daga mata murya in ka kuma ga dama kana iya sanya shi ko ya zama tashbih ne murakkab ko kuma ya zama tashbih ne mufarrad tashbih murakkab shine tashbih al-hala bil hala annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran kafiran nan yana gaya musu dalilai yana gaya musu hujjoji ga hujjojin da larabci yake faɗa amma ba sa tsayawa su fahimta bare su bi annabi sallallahu alaihi wasallam bare su amfana da abin da yake ga musu haka nan alladhi yan'iqu wannan ma da yasa dabba a gaba yana daga sowa yana ihu babu abin da take fahimta kawai dai ta san yana kiranta yana mata tsawa amma wani abin da yake faɗa ba ta fahimta to haka halin su yake da halin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka malamai suna ganin ayar za ta iya kunsar duka tashbihin guda biyu za ta iya kunsar tashbihin irabin waɗannan kafirai bijire musu da suke da tashbihin wanda yake kiran dabbobi ba sa fahimtarsa tashbihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da mai kiran dabbobi tashbihin sai yayin da yake kiran wato kafirai da kuma waɗannan dabbobi da yake da mai dabbobi yake kiran dabbobinsa kama sanin da zai yan'iku anna'ku shi ne daul ghanam kiran dabbobi shi ake kira anna'ku da larabci yakan kasance da ɗaga murya an addu'a wani da illa du'a a wani da wasu malamai suka ce duk ba su ɗaya addu'a ɗin shi ne annida ɗin shi ne kira suka ce wannan kalmomin an haɗa su guda biyu don dai a ƙarfafa maganar ne kawai amma duk ba ɗaya suke nunawa illa du'a'an wani da. wasu malamai suka ce wannan ba maganar ba ta da inganci saboda ubangiji subhanahu wataala ba ya da da harafin adafi a tsakaninsu illa du'a'an wa nida'a yanzu abubuwa biyu da tun tunda haka sanya adafi a tsakaninsu ba taukili bane kowanne da ma'anarsa to meye ma'anarsa wasu ka ce addu'a'u lil qaribi wan nida'u lil ba'id illa du'a'an kira ga wanda suke kusa nida'an kira ga wanda suke nesa saboda ka sai zama an kira da sautin da yake ƙasa-ƙasa nida'an kira da sautin da yake sama wato sautin da aka daga daga murya a cikinsa wasu suka faɗi haka to shi ma wannan yana da rauni wasu suka ce addu'a ma yusma wal da kad yusma wa kad la yusma in aka ce addu'a shine wanda aka ji kiran da aka ji annida kuma ta yi an ji ta yi ba a ji ba sauraka illa du'a'an sai kira wanda sun ji abin da sun ji kiran wani da'an da kuma kiran da ta yi sun ji ko ba su ji ba shi ma wanda yana da rauni sauraka illa du'a abin da ake nufi da du'a shi ne kira ga wanda yake kusa nida shi ne kira ga wanda yake nesa galibin kalmar nida tana zuwa da ma'anar ɗaga murya sabanin du'a akan kirawo mutum a ce da'ahu ba tare da ya daga birya ba amma aka ce na dahu to ya kirawo shi amma tare da daga birya saboda haka kowanne kira ne amma wannan kira ne daga birya wannan kira ne ba daga birya a kaga akwai bambanci kenan ta fuskar ma'ana ibnu ashur ya bambanta tsakanin du'a da nida yake cewa addu'a ما يخاطب به الغنم من الأصوات الدالة على الزجر الدعاء شين أبن دمكي أيكي يوى يكوتو صوت دمكي أيكي يوى دبوبي wanda yake ya ƙunshi tsawa wato sautin da zai faɗa da sunan tsawa ko suna wani abu su bari ko sun nufi guri su dakata ko su dawo shine shine shine addu'a annida kuma ne kiransu su tattaro su taru a gaban makiyayensu wato a yi musu wani kiran da za su zo gaba ɗaya gaban makiyayensu ne nida wancan kuma sauti ne na tsawatarwa wannan kuma sauti ne na kirawo su zuwa tattaruwa a gaban makiyayi shi haka yi bambance tsakanin waɗannan to idan kira ne zuwa su dawo gaban makiyayi kaga yana buƙatar daga miliya saboda kalmar nida ɗin ta dawo Allah subhanahu wata'ala ce summun bukumun umri summun kurame ne bukumun bebaye ne umyun makafi ne waɗannan kafirai summun ne an alhaƙi fahim ya yasma'u ba sa jin gaskiya ana faɗa musu amma sun kurce ba sa ji sannan bukumun ai kursun bebaye ne ba sa iya buɗe bakin su faɗi gaskiya to abinda za su faɗa sai dai su faɗi ƙarya ba za su taɓa buɗe baki ba su ce abinda da ake gaya musu gaskiya ne saboda haka ko da sun fahimci abinda annabi yake faɗa musu to ba za su taɓa fitowa ba su ce sun fahimta su yarda su yi itirafi su yi ikirari da wannan abu saboda haka ba sa ji ko kuma in sun jima ba sa fitowa su faɗa da su cewa sun gane umiyun makafi ne ba sa ganin gaskiya su bita duk abinda ake faɗa musu ɗin na gaskiya ba sa ganin shi saboda ka gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba su kunnuwa falafala ya ba su ido wato kuru-kuru gashi nan da ya ba su hankali da tunani amma duk ba su amfani da waɗannan duk sun bi sun lalata waɗannan abubuwa ba su amfani da su Gasar sadu Allah ya zawwada su wato ya tanadar musu waɗannan tare da su ba don komai wajen su fahimci abin da zai aiko musu na sako kamar yadda Allah subhanahu wataala ta'ala ce wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah ya ce hakika mun halitta mun halitta domin jahannama mun halicci da yawa daga cikin aljanu da mutane ga su da zukata wato da hankula amma ba sa fahimtar komai sannan ga su da idanuwa ba sa ganin gaskiya sannan ga su da kunnuwa ba sa jin gaskiya Allah ya ce waɗannan kamar dabbobi suke ubangiji subhanahu wataala ya ba wa wannan dan adam waɗannan hawas lokacin da ya halitta dan adam baya da waɗannan hawas ɗin wato baya fahimta baya ganewa in ma masa magana baya ganewa yana ɗan ƙarami Allah subhanahu wata'ala ya samar masa da waɗannan bayan halittarsa wanda kuka ji wallazi an sha'akun wallazi an sha'akun waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun shine ya halicce ku sannan ya sa muku ji da gani da zukata amma kaɗan ne daga su ke godewa ko godiyar da kuke wa Allah kaɗan ce Allah subhanahu wata'ala ce shi ne fitar da ku rajakun min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum kuma sama wa wal absara wal af'idata la'allakum Shi ne wanda ya halin ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba abinda kuke ganewa amma ya ba ku wato asam sama wal absara wal afida ya ba ku ji da gani da zukata wala Allah ko kwayi wa Allah godiya ku fahimci ni'imar da ubangiji ya muku ku bauta masa shi kadai to kafiri gaba ɗaya yana rusa wannan yana rusa waɗannan hawasin da Allah ya bashi to yayin da yake ya rusa su sai dawo kamar mara hankali waɗannan hawas ɗin dole sai da su ne ake fahimtar abu sai kana da hankali kake fahimtar abu sai kana da ido kake gane abubuwan da ake riska da ido sai kana da ji kake gane abubuwan da ake riska da ji idan ka rasa waɗannan to dukkan wani abin da ake riska da wannan hasar ba za ka riske shi ba da haka wasu malamai suka ce a nan da allah subhanahu wata'ala ya ce fahim la ya ba ta hankalta a nan allah subhanahu wa ta'ala ya kore musu ba ba hankali na ɗabi'a ya kore musu ba kafirai suna da hankali na ɗabi'a wanda allah yake halittar mutum da shi wanda zai gane cewa wannan abin zafi gare shi ba zai sa hannunsa ba wani abin ya matsa kusa da shi zai cutar da shi wani abin ya ɗauka zai amfane shi kafiri abin yana da wannan yana fahimtar waɗannan abubuwa ya san abin da in yayi zai cuce shi a rayuwarsa ta duniya ya san abin da kuma in yayi zai saboda ka yana yin abin da yake ganin amfaninsa ne yana barin abin da yake ganin cuta ce gare shi wannan al'aql ne al-matbu amma al'aql akwai hankalin da Allah subhanahu wataala yake bawa mutum yayin da ya rike hanyar Allah Shi ne ya samu hankalin sanin haƙiƙanin manufar samuwarsa a doron ƙasa ya samu hankalin fahimtar abin da Allah subhanahu wataala yake so da shi yayin da ya halicce shi ya samu hankalin fahimtar kiran da ake masa zuwa ga gaskiya to kafiri ya rasa wannan hankalin wanda kuma wannan shine hakikanin hankalin da ya bambanci dan adam da dabba kowace dabba akwai gwargwadon abin da Allah ya bata na hankali da take gane abincinta take gane abin shanta take gane makwancinta take gane mai kaunarta take gane mai cutarta ba wanda ya karantar da ita za ta fahimci cewa abu kaza cutar da ita zai yi yanzu da ɓera ya gama ge zai gudu waye masa tireni cewa magen nan za ta cinye shi <laughs> eh, haka nan magen ta ga kare kare in ya ga kura eh, sauraka kowace dabba ta san abin da yake cutarta Namun daji da ya ga naman daji da karami mara karfi kamar barewa da ta gano wanda yake mai cin za ta shi fita abuji sannan ta san inda abincinta yake ta san inda ruwan take za ta ji da sha ta san makwancinta sannan ta haifi ɗa ta san ɗanta ne ba za ta taka shi ba ba za ta yi masa kuma wannan hankali ne da kowace halitta Allah ya hore mata shi Allah zai khalaqa sabbih isma rabbika alladhi tasabbih isma rabbika al'ala alladhi qaddara fahada allazi fasawa fasawwa zai qaddara fahada khalaqa ya halitta kowace halitta ya daidaita kowace halitta gurgurdan halittar da ya mata sannan kuma ya kaddara wa kowa irin fahimta da hankali ya shirye da shi ga abin da zai amfani shi to wannan hankalin dan mutum yana da shi ba zai bambance shi da dabba ba dan mutum ya san me zai yi ya samu kuɗi ta yaya zai ya samu mulki ta yaya zai yi suna wannan duk ba shi ne zai sa ya zama daban-daban dabba ba abinda zai bambance shi da dabba ya fahimci menene manufar da Allah ya sa yi shi a duniya da bautawa Allah yadda Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa ce a bauta masa idan ya yarda da wannan to ya zama ba dabba amma in ya yarda da wannan to ya zama dabba shi yasa akwai ulaika kal an'ami bal shi yasa anan ubangiji subhanahu wataala ya fassara ya kwatanta su da dabbobi ce bimala ka masarar da zai yako bimala ya sma'u illa du'a wani da'a sauraka sun zama kamar dabba Allah ya ce balhum adal sun ma fi dabba adallu sabila sun fi dabba ba bacewa saboda ita dabba tun ita Allah bai mata guzurin al'akulun taklifi ba hmm. Allah bai bata al'aqlu taklifi ba hankalin da shine ake bata umarni ko na cewa ta yi abu kaza wajibi ne ko ta bar kaza haramun ne Allah bai bata wannan hankalin ba don kaga ta bai bata wata ni'ima ta sarayar ba amma kai dan adam Allah ya baka Allah ce inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadaynahu najdayn Allah ya nuna ma dan adam hanyoyi guda biyu ya ko masa abin nan to sai ya zubar da wannan abin da zai amfane shi a rayuwarsa ta har abada kaga garin dabba ita da Allah ba ban can bai bata wannan ba to shi yasa Allah subhanahu wataala da yake cewa fahum la ya'qilun da yake kore musu hankali ba yana kore musu hankali bane na dabi'a wan al-aqlul matbu ha yana kore musu hankali ne muktasab hankali ne da za su same shi ta hanyar biyar Allah subhanahu wataala saboda haka duk wanda ya rasa ya kasa amfani da waɗannan gaɓoɓin da Allah ya bashi to ya rasa wannan hankalin shi yasa a wutar jahannama abinda suke faɗa kenan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu makon na fi a sami sai da mun kasa kunne min ji abinda ake faɗa mana ko mun hankalci abinda ake faɗa mana to ba za mu taba zama cikin yan wuta ba shi kaga abinda zai sa abinda zai sa mutum ya kauce faɗa wuta ya tsaya saurari wahayi ya saurari wahayi sannan ya yi aiki da hankalinsa wajen tantance abin da ake ga masa gaskiya da ko ba gaskiya ba ne wannan shi ne kaɗai zai sa shi ya fita daga cikin duhu in ba ka wato yana cikin duhu kamar da Allah ce wallazi na kazzabu bi na summun wa bukmun fi dhulumat man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim Allah ce waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu summun wa bukmun kurame ne ko bebaye ne fi zulumati suna rayuwa ne cikin dufai man yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya ga dama sai shi ya batar da shi man yasha yajalhu ala siratal mustaqim wanda Allah ya ga dama sai ya sanya shi akan tafarki madaidaici sannan Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu kulu min طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا قوة أن سكي إيماني قلوا من طيبات ما رزقناكم وشلك داء أن أبن مك أزرتاكم واشكروا لله كبودي وألّه in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance shi kaɗai kuke bautawa a nan bayan Allah subhanahu wata'ala ya magana kafirai da irin yadda suke bijire wa kiran Allah subhanahu wata'ala suke haranta wa kansu abinda Allah bai halatta musu ba su haramta wa kansu abinda Allah ya halatta musu su yi bautar da ba ita Allah ce su yi ba sai Allah subhanahu wataala karkato magana zuwa ga mu'minai cewa ubangiji subhanahu wataala ya halatta musu abin da suke dada a doron ƙasa. ya halatta musu abin da yake tsayyiba dadada da su je su ci daga wannan sannan su gode wa Allah su gode wa Allah bisa wannan ni'ima da ya musu washkuru lillah gode wa Allah saboda me saboda godiyar Allah ita ce za ta tabbatar muku da wannan ni'imar da ubangiji subhanahu wataala ya muku in kuntum iyyahu ta'budun in kun tabbata shi kadai kuke bautawa saboda saboda wanda yake ya yarda da ubangiji subhanahu wataala shine abin bauta to lalle zai gode wa Allah bisa ni'imar da ya masa sannan yana daga cikin bautar Allah subhanahu wataala gode wa ni'imarsa yayin da Allah ya ni'imta ka da wata ni'ima ka gode masa to ka bauta wa Allah subhanahu wataala da sannan kai abinda wannan ni'imar za ta yi ta karuwa wannan shine abinda bayan Allah na kware suke duk sanda Allah ya ni'imta su da wata ni'ima to yana dora su akan hanyar godewa Allah wannan godiya da suke wa Allah bauta suke sannan ikirari suke yi da cewa sun yarda Allah ne musu wannan ni'ima don haka ba za su taba fasa bautarsa ba za su ci gaba da bautarsa Allah subhanahu wataala ya ga mana annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya ga gadan malikatu saba sarauniya saba ya ga gadan al'arshin ta a gaban sa walamma ra'ahu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim yayin da yaga wannan al'arshi gashi a gaban sa sai ci to wannan falala ce ta ubangiji ya kuma yi haka ne don ya jarraba ne ga zan gode ko zan butulci haka wanda ya gode to yana godiya ne dankansa kansa domin shi amfanin godiyar zai sama wanda kuma ya butulce fa inna rabbi ghaniyun karim ubangiji na mai wadata ne mawadaci ne ko mai karamci haka nan annabi Musa alaihi salam bayan Allah ya zabe shi ci kala ya Musa in istafaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami wa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin ce ya Musa na zaɓe zabe ka na fifita ka akan mutane da sako na wato manzancin da na baka da kuma maganar da ne da kai don haka ka rike kan abin da na baka sannan ka zama cikin masu godiya haka nan su ba mu'minai nan Allah subhanahu wataala ya umarce su ya ayyuhal na amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun mutanen saba da Allah subhanahu wataala ya ba su ya ba su gonaki guda biyu لقد كان li في مسكنهم آية aya jannatan an yamin da su bi qulubi rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun Allah ce ku ci daga wannan arziki da Allah ya ba ku ci kuma ku gode masa domin wannan gode da za ku ita kadai ce za ta sa wannan arzikin ya ci gaba da dorewa amma matukar za ku mutuncewa Allah to za ku rasa wannan kuma yayin da suka mutuncewa Allah din sai suka rasa wannan hmm. nabi yusuf alaihi salam yayin da Allah ya ba shi ni'imar tauhidi da imani ya gane addinin Allah ce wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an tushrika billahi min shay dhalika min fadlillahi alaina wa 'ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun yace yace na bi hanyar iyayena ibrahim da yaqub da yaqub ya ce ba za ta taɓa yiwuwa ba mu haɗa Allah da wani wajen bautarsa ya ce to wannan falalar Allah ce da ya yi mana ya yi wa mutane amma da yawa daga cikin mutane ba su godiya ba muslim ya fitar da hadisi daga anas dan malik radiyallahu ta'ala an annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmaluhu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fa yahmaluhu 'alayha Allah yana yarda da bawa wanda Allah zai bashi abinda zai ci ya ci wannan abincin ya gode wa Allah a kansa ko ya ba shi abin sha ya sha ya gode wa Allah a kan wannan abin da ya sha ubangiji yana yarda da wannan bawa saboda haka kira ne ubangiji subhanahu ta'ala yau mu'minai da cewa ga abin da yake doran kasa nan bayan kasa nan mai daɗi su ci arziki da ya musu duba a ce qulubin mara razaqnakum wanda yake nuna cewa arziki da agun a gurin Allah yake shi yake ba da arziki ba mu wani wanda zai baka arziki ba Allah ba sai ya jingina bayar da arzikin zuwa kansa ya ce ku ci daga abin da muka azurta ku da shi bai ce kuka azurta kanku ba ko wani ya azurta ku a'a mu muka azurta ku da shi ka in mu kuka yadda za ku bauta mana to ku gode mana wanda ita ce alamar bautar Allah ana ce mu lokaci yayi za mu tsaya a abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da muke da kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh